dan adam da kuɗi. Tsakanin dan adam da Ka tsakanin adam mu gani. Tsakanin adam da Bari mu duba tsakanin adam mu gani. Jama'a masu saurare barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na kasuwa a kai miki dole daga nan sashen Hausa na RFI. yanzu ba da harka sai kana da kuɗi. Shirin na yau dai zai yi dubi ne a game da sabon tsarin da ke tilastawa lahirin kamfanoni da kuma ma'aikatan gwamnatin kasashen yankin iyomowa waɗanda ke amfani da takardar kuɗin sefa a yammacin afirka yin asusun ajiya ɗaya a kowace ƙasa wato betulmalin gwamnati a maimakon yadda kowace ma'aikata ko kuma kamfanin gwamnati ke da damar buɗe asusun ajiya a banki da ya ga dama sai a biyo mu domin jin shirin tare da ni abdulkarim ibrahim shikal kuma ka gaza komi in kana da kuɗi kana iya komai don saboda kuɗi kuma ka gaza komai don saboda kuɗi to madalla kamar da yadda aka ji a cikin matashiyar shirin yau za mu yi dubi ne a game da sabon tsarin da ke tilastawa ilahirin kamfanoni da ma'aikatan gwamnatin kasashe takwas na iyo iyomowa masu amfani da takardar kuɗin sefa a yammacin afirka yin asusun ajiya ɗaya a kowace ƙasa wato baitul malin gwamnati a maimakon yadda kowace ma'aikata ko kuma kamfanin gwamnati ke da damar buɗe asusun ajiya a bankin da yake buƙata niger togo da kuma gine bisawo su ne suka shima ba tare da sun fara aiwatar da wannan tsari ba to sai dai a watan yulin shekarar bakwai gwamnatin nijar ta buƙaci ma'aikatu da kuma kamfanonin ta baki ɗaya da su fara amfani da tsarin lura da yadda jama'a ke ci gaba da yin ɗare-ɗare a kai wannan yasa gwamnatin ƙasar ta aiki da tawaga domin zagayawa da nufin faɗakar da jama'a mahimmancin hakan ado amadu jami'in sadarwa ne a betulmalin ƙasar nijar ya yi ƙarin bayani kan manufar ɗaukar wannan mataki dama haka yake a rubuce a ji doka ta ce haka ne duk kuɗi na gwamnati ya kamata a tattara shi a sa shi cikin gidauniya gudawa da take bitalmanin ƙasa to amma yanzu da kaɗan kaɗan yanzu kowa duka ma'aikatan gwamnati da wasu kamfanunuka na gwamnati duk sai suka samu dama suke zuwa cikin banki banki mai banki 'yan kasuwa suna buɗe kwant sai su je su ajiye yadda dai kai za ka je ka bude kwanta a sunan ka ka je ka ajiye kuɗinka to haka sai su je su bude kwanta su rika zuba kuɗin gwamnati to kaga haka bai dace ba yanzu kuma sai a wayi gari kaga gwamnati tana da matsaloli ana so a yi ayyuka wani gamin biyan albashi ne wani gamin aiki ne za a yi wanda za a gyarawa al'umma rayuwarsu in ana so a yi sai ga sai gwamnati ta je can inda ake cema marshe financier neman bashi bashi yau gwamnati in tana neman bashi wurin ka za ta je ko wuri na ai wurin banki za ta banki su ne masu kuɗi su ne suke da halin ramtawa eh, gwamnati kuɗi to su kuma alhali ma'aikatan gwamnati sun je can sun je sun dinki mai kudin gwamnati kenan in gwamnati ta je neman bashi wajen banki a takaice kuɗin gwamnati ne za a ramta gwamnati kuma gwamnati ta zo ta biya da yan to kaga abu ai bai dace ba to wakilinmu ibrahim malam celo ya nemi jin ra'ayoyin jama'a yadda suke kallon wannan tsari muhimmancinsa da kuma matsalolin da ke tattare da shi ga kuma abin da suka shaida masa wannan ne ga ɗan kasuwa yanzu wanda yake da cikakkun takardu ba takardu ba wanda ba su cika ba mai biyan diyar kasa kenan shi yanzu shi zai samu kasuwa shikenan yanzu ka gani tunda komi ya koma dole duk abin da kawo sai an diba an gani ka kawo controller ya diba ga kaya sun zo eh to kaya sun zo sai kenan ka shiga ayi procedure a aika trezor a biya ka kudin ka kenan yanzu wajen jinkirin biyan shine aiki ba mutane jinkirin biya yanzu fara ne akai duk abin da aka fara dole ne eh, bature ke cewa 2 da 2 difficile duk abin da aka fara abin da baka gane ba sai ka sha wai kenan sai mun yi hakuri mun gane ya ne tsarin yake tahi a hankali mu gane tsarin ya ne gwamnati take yi ya ne za a samu kuɗi tunda abu ne wanda inda an horin mutane ne za a gane to ban mu ganewa kenan yanzu ne aka ce mu ga wani sabon abu zan mu fara sunana sani wali suleiman kayan mu tsarin bai mana kyau ba gaskiya ya ya kasar da mu gaba ki daya duk wani don don gela kasan babu wanda bai kuwa buskan tsarin da ake tsarin mu ba a yi shi ba a buskan yanda shari'a ta ce a yi shi ba a yi shi ba dan gaskiya haga akwai matsaloli da yawa misali kaga da aka wajen tsare-tsare ba nemi kowa ba ba nemi farizin kin bilma ko labari muka samu daga sama ga abin da aka kawai to wata illa yake mu a illa gaskiya yau mun illa to min ina ga kamar yanzu in kun aiki kayan ku samu kuɗin ana ɓata ka in kai aiki gaskiya tunda yanzu ba akwai kuɗi wanda muke bin shekara biyu ko su ba ban ba kamar kula kuɗin ku gaskiya ni ni dai ban ce maka wani ni dai ban da kuɗin shi gaskiya saboda saboda mai gaskiya in kai babu kuɗi a hannunka ba kuɗi su baku ba gaskiya ba kuɗi ka sai a eh, nemi wani a ba kai ka zo kai ta shan wahala ka zo ka dalƙasa da kai da masu siminti da masu waya ana neman ka kan shi ne shi ne matsalar kawai sai dai wasu na ganin cewa ɗaukar matakin zai iya kai ga durƙusar da bankuna da dama masu zaman kansu a ƙasar amma ado amadu na sashen sadarwa da kuma hulɗa da jama'a a baitulmalin ƙasar ya ce ba wani abin fargaba a nan wannan abin an tsaya an yi lissafi kuma yanzu ma ana na ana cikin nazari a yau zancen da nake maka in aka ce wannan mataki da aka ɗauka na unik a rihe gaba ɗaya kwanta na cikin bankuna kwanta da ma'aikatan gwamnati suka buɗe a cikin bankuna akwai wani bankin wanda shi a yau in dai aka zare wannan kuɗin gaba bugu guda to shi hedere to mahawari kenan da ake bin abin a hankali eh, tunda su ma 'yan ƙasa ne ma'aikatu ne suna da ma'aikata 'yan ƙasa suna da iyali suna abin ga yau in banki ya rihe ya zamanto matsala a cikin ƙasa ko ba gaskiya ba to an yi wannan an yi la'akari yanzu ana nan a hankali ne ake bin abin tunda ai banda kuma abin gan gwamnati hallo suna da suna da wasu kiliyan ba gwamnati ba ce kaɗai kiliyancin su eh, amma in aka ba abin a hankali kaman eh, sai su samu eh, su yi shi ba tare abin ya girgiza su ba amma in aka ce Eh, dan salku ne za a yi abun lalle akwai wasu bankuna wanda kwata-kwata hede su rihe. Ibrahim Amadu shi ne jagoran Baitulmali a jihar da magaram Zandar, inda a can ma wasu ke da korafi dangane da wannan tsari. Ya ce lamarin ya samo asali ne daga rashin fahimta. Misiyon ciri ta fara ba yau ba, an yi ta a Yamai, an yi a Doso, an yi a Tulaberi, an yi a Maradi yau ga su Allah ya kawo su Zandar don su waye mutane kai bisa haka sabon haifar wannan bisa kwantuni. Asusu ɗaya ne duka kuɗin gwamnati ya kamata a ce suna aljihun gwamnati abu ne ka san sabo a afirka daga muka gane ƙasa uku ce kawai ba ta yin shi da togo da guinea bissau sai niger kina abin yana sabo daman sai a hankali za a fahimta shi kamar wannan irin zawa da suka yi hakan ga mutane za su kare gane abin da ake nihi kuma za su kawo goyon baya basa shi to mutane sun bayyana wasu damuwarsu musamman ma ana ganin trezor kallon da ake mata guri ne mai wahala samun kuɗi in kuɗin ka suka shigo kanka samu sai ka sha wuya da dai sauran abubuwa makamantan haka eh wani tabbaci za ku ba mutane wannan reform da aka kawo daman nan ta yi maganin wannan koke-koke ne da ake yi kuma ina tabbatar maka da cewa mutane da ja sun fara gane akwai bambanci ga da reform ce da yawa banda kwanti unik a wani abu da ke faɗa maka ɗazu suke ce ma eh, eh, star imuwa biya in an tashi biyan abu bai wuce kwana ɗaya zuwa kwana biyu da ja an biya mutum. Tahir Hamma, darakta ne a hukumar tattara alƙalumma ta ƙasa wato ENS reshen da magaram Zander. Ya ce kamata ya yi 'yan ƙasar su rungumi wannan sabon tsari da hannu biyu, domin tuni sauran ƙasashe a yankin na Iyomowa suka yi nisa wajen aiwatar da shi. Bai kamata ba a ce Nijar da a ce wajen reform kinan da a ce mun nisa mun nishi tun bayo ba. yanzu ka ɗauki example na Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire sun nisa Senegal sun nisa yanzu baka abu guda ma kaga yanzu wannan operation da ake na shi Cote d'Ivoire babu shi kowane ma'aikacin gwamnati yana da kwanta a bank kowane ma'aikacin har ma wanda suka retret suna da kwanta a bank biotage ana ba shi wahala yanzu bankokin ne yanzu kada ko da ya cika gwamnati ya ce a hudda kuɗin nan a kai ma bank bisawo a kai ma ne na trezor daga trezor kuma ya kai bisawo yanzu sai a ce ma mutane ma'aikata su buɗe kwantikin su cikin wannan bank commercial a rage musu suma ma dan wahala kaɗan ko da yake ba a samu abu amma dai yana yiwa ma'aikata wanda za su ɗauki bashi sun samu dai wani abu ko da yake a rike kin nan kaga siya musu dan damar dama ku. to masu sauraron sashen hausa na rfi duka duka anan ya kamata mu yi sallama da ku a cikin shirin na wannan mako sai lokaci na gaba idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin a madadin ibrahim tukur kefi da kuma ibrahim malam cilo abdulkarim ibrahim shikar ke cewa da ku a huta lafiya. tsakanin ɗan adam gani